rahotanni na nuna da cewa kocin kungiyar kwallon kafa ta manchester united jose mariho yana fuskantar bincike daga jami'an gudanarwa na kungiyar ta Manchester United kan zarginsa da sakaci na yadda ya bari har sunaye ko kuma jerin sunayen 'yan wasansa guda 18 da za su fafata ko kuma wanda suka fafata da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta bayyana kafin ranar wasan da suka take a ranar Asabar inda aka tashi biyu da biyu a gidan Chelsea na wasan Premier League na kasar Ingila. gefe guda kuma ya nuni da cewa Maruho na fuskantar barazana daga hukumar kula da wasan kwallon kafa na kasar Ingila wato FA na dakatar da shi a kan tsayuwa layi yayin da Manchester United za ta yi wasa. Hakan ya faru ne sakamakon hayaniya da suka yi da mataimakin kocin kungiyar kwallon kafa ta chelsea mai suna mako a filin wasa na stamford bridge a ranar asabar a gasar mako na goma na premier league inda a bana aka fafata a gidan chelsea kungiyar kwallon kafa ta chelsea dai a lokacin ta farke kwallonta ne a cikin minti na 96 a yayin da ake dab da tashi inda aka karkara wasan a biyu da biyu Shi kuwa ɗan wasan gaba na ƙungiyar kwallon ƙafa ta ƙasar Faransa mai taka leda a ƙungiyar kwallon ƙafa ta Manchester United, Anthony Marshall, mai shekaru 22 da haihuwa ya musanta raɗe radin da ake yi cewa yana da wata matsala tsakaninsa da kocin ƙungiyar ta Manchester United Jose Mourinho. Iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin BOA huta lafiya.